sannan abu na biyu wanda yake so ya mallaki hadimi wanda bai da matsalar komai kuma wanda zai taimaka masa cikin harkokin makaranta wanda zai samu ɗaukaka ya tara jama'a ya tara abubuwa dai da duk na nema mun sha kawo muku abin da ya sa muke ta kawo muku hanya na ɗan galadima domin shi ɗan galadima jinnu ne da yake da alaƙa da dukkanin malami da almajiri da basaraki da ɗan siyasa jinnu ne wadda bai da matsala na kowa zaka iya rayuwa da shi kamar yadda zaka iya rayuwa da iyalinka da 'ya'yanka to shi yasa muke kawo muku hanyar sa hanyar ba ta da matsala bata da damuwa ba da komai duk wani abu da ake kira da damuwa ko matsala to ba hanya irin ta ɗan galadima ba ce kuma muna kira ga malamai da almajirai akan mu zage mu jajirce akan hanyoyin da ta shafi rauhani to shi ma wannan insha Allah sirri ne na aljani dan galadima a ko malam Muhammad da farko insha Allah za a nemi a taura za a nemi tsamiyar biri za a nemi kanya za a nemi alewa dinya irin kamar bugu ɗayan nan a sannan za a nemi kwallo da kumbuli ka 'ya'yan kuka sannan za a nemi gauta za a nemi yalo za a nemi ɗanyar gyaɗa za a nemi aya za a nemi kaza za a samu turare mai kyau binta sudan za a samu tabarma windi za a samu nonon nan a zuba a cikin ƙwarya mai zanen fulani za a samu tardi za a samu farin kaya za a samu wundi to in aka same su insha Allahu <clears throat> za a saita ta farare guda biyu <clears throat> mace da namiji idan bakakin iska mutum yake son mu'amala da su zai samu bakake idan ma kowane irin in hadimi kake so ka mu'amala da su za ka samu jajaye daga nan insha Allah idan ka samu waɗannan to duk abin da ake bukata ko ake nema ka gama haɗa su to daga nan insha Allah za ka zo za ka zauna bayan ka zauna din nan insha Allah ka yi da abubuwan da ake nema na mafitahul amal ah, ka tattara waɗannan kayayyaki tattabarin za a sake su a gida sauran kayan kuma zai zama dama an samo su to insha Allah za a zuba su saman ƙwaryar dama ga nono to bayan nan za a samu turare na kamfani insha Allah to daga nan bayan an samu turaren kamfani ah, mai kyau original an samu kamfanin nan original za a samu turare koma wanda iri ne a ɗan ɗiga kaɗan a cikinsa to kana ɗiga kaɗan ma a cikinsa insha Allah in za ka yake inda da daddare ne bayan ka gama haɗo wannan kayan tun lokacin ɗiga za ka ga yana lale lale to daga nan insha Allah za a sa farin kayan nan a zauna akan ita wannan tabarma wundi a saki wannan tattabaru a cikin ɗakin suna yawon su to insha Allah daga nan za a fara lazumin a aule laka fa aule sun ma'aule kafa aure ana fara wannan aiki ne kamar misalin kimanin sha biyu da rabi ko karfe daya ana yin shi kafa dubu ɗaya da dari daya da goma sha ɗaya ko kafa dubu goma sha ɗaya da dari daya da goma sha ɗaya ko kafa dubu hudu da dari hudu da arba'in da hudu to kana cikin wannan lazumi ma za ka ji alamun saukarsa kamar jirgi kamar wannan wani lokaci ma daraita zai bayyana gare ka to da zarar ya bayyana za ku yi duk bayanin da ya kamata ku yi da shi duk abin da kake so ka tambaye shi ko ka karba ko kai wannan zai baka amma a dinga yin sarful amar kuma a dinga yin hudubar allahumma mai haƙƙi arshi arshi din nan don tana da matuƙar tasiri wajen sarrafa kowane irin jinna da zai zo da shirme ko hauka zai daidaita zai zama mai biyayya zai zama mai da'a zai zama mai yin duk abin da aka sa shi kuma zai zama ba shi yake baka hurumi ko izini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 ko a kira a 08034312138 34 amma duk hadimi na duniya babu hadimi mai daɗin mu'amala irin wanda za a yi masa yanka kafin fara mu'amala da shi kuma ya fi kowane irin hadimi sauƙin ɗauka kuma ya fi shi daɗin mu'amala kuma ya fi shi manya-manyan ayyuka wani jama'a ake so ya fi shi turowa in wani abu ake nema na tsari ko na gari ko na ƙasa ko ma na menene to insha Allah irin waɗannan hadiman sun fi